kuka ce Ja gaba ya karɓi ƙasa.
kika ce Ja gaba ya karɓi ƙasa.
gudu Ja gaba ya karɓi sai ƙasa.
masu fushi su yi ta fushi Masu fushi su yi ta fushi.
bayan safa ta jin haushi Ja gaba ya karɓi ƙasa.
pdp ta sha kashi Masu fushi su yi ta yan fushi.
bakin gida ya aka ji Ja gaba ya karɓi ƙasa.
apc duk wanda ya ji Masu fushi su yi ta fushi.
masuwa da shi ne magwaji Ja gaba ya karɓi ƙasa.
ta gaba dai ta gaba dai Ja gaba ya karɓi ƙasa.
dan maka kuni kuka ce Ja gaba ya karɓi ƙasa.
malam tinubu Ja gaba ya karɓi ƙasa.
firaydan tinubu Masu fushi su yi ta fushi.
bola tinubu Ja gaba ya karɓi ƙasa.
na kashin tinubu Ja gaba ya karɓi ƙasa.
asuwaju ahmad Masu fushi su yi ta fushi.
zamani da murna da kusa Ja gaba ya karɓi ƙasa.
tabbata ne san mu kusa Ja gaba ya karɓi ƙasa.
asuwaju lamari na ta bisa Masu fushi su yi ta yau fushi.
sunan ka firaydan na kasa Ja gaba ya karɓi ƙasa.
apc Masu fushi su yi ta fushi.
sirarara an karbi kasa Ja gaba ya dan karɓi ƙasa.
gidan firaydan na kusa Masu fushi su yi ta fushi.
apc mu ne na daya Ja gaba ya karɓi ƙasa.
mun da ta samu matsaya Masu fushi su yi ta fushi.
mun ji a tushe majiya Ja gaba ya karɓi ƙasa.
kowa ya taho ya rakiya Masu fushi su yi ta fushi.
da kashin na rako Ja gaba ya karɓi ƙasa.
bi da firaydan na riko Masu fushi su yi ta fushi.
ba su da ko su yi ta dako Ja gaba ya karɓi ƙasa.
pdp ta karci kasa Ja gaba ya karɓi ƙasa.
ko ta fada makasa Masu fushi su yi ta yan fushi.
kwando su ba su kusa Ja gaba ya karɓi ƙasa.
ita na baya karbi kasa Ja gaba ya karɓi ƙasa.
gaban kasa ba su kasa Masu fushi su yi ta fushi.
sham da daga da aka na zo Ja gaba ya karɓi ƙasa.
haya haya haya Masu fushi su yi ta fushi.
zaben bana an tashi hazo Ja gaba ya karɓi ƙasa.
kashin da nasibin shi ya zo Masu fushi su yi ta ingila fushi.
zoro ingila Ja zoro gaba ya karɓi ƙasa.
azkiyo ingila kashin makura Ja gaba ya karɓi ƙasa.
zare ba da karin kara Masu fushi su yi ta fushi.
malam na huta da mukura Ja gaba ya karɓi ƙasa.
ranar masariya ka gani Ja gaba ya karɓi ƙasa.
zatin nufi ya tashi wani Masu fushi su yi ta fushi.
ke na siyasa ta jini Ja gaba ya karɓi ƙasa.
kasan wani ya girma wani Masu fushi su yi ta ina fushi.
lalau na sauka gida Ja gaba ya karɓi ƙasa.
ni kake ka kori guda Masu fushi su yi ta ke fushi.
bandar ku ne lagwada Ja gaba ya karɓi ƙasa.
samun tare ta girma shida Masu fushi su yi ta fushi.
wala ta amanar tunubu Ja gaba ya karɓi ƙasa.
zaɓi da bala masu dubu Masu fushi su yi ta fushi.
sanatau ahabar masu guri Ja gaba ya karɓi ƙasa.
mu'ammai yi da tsamin sarari Masu fushi su yi ta gwamnan fushi.
sare uba mai asali Ja gaba ya karɓi ƙasa.
an san ka da kyawu na hali Masu fushi su yi ta fushi.
da wata uban abba kuma Ja gaba ya karɓi da ƙasa.
yan rufa yi mun samu zama Masu fushi su yi ta da fushi.
shan ba kudu kuke hidima Ja gaba ya har karɓi da ƙasa.
malula na ne da musaba Masu fushi su yi ta har fushi.
ya bella ba ya rigima Ja gaba ya karɓi ƙasa.
kasan fati dan garke kuma Ja gaba ya karɓi ƙasa.
abc ku da ya sama Masu fushi su yi ta fushi.
ka da gaba hajar ka kuma Ja gaba ya karɓi saura ƙasa.
gwamnoni kuma gyara zama Masu fushi su yi ta fushi.
yan kanzila sun samu wuri Ja gaba ya karɓi ƙasa.
kwarar da shi ne makai Masu fushi su yi ta a fushi.
tashar barna da gwamnan mu fari Ja gaba ya karɓi ƙasa.
sai ba magana ba bazulu Masu fushi su yi ta fushi.
Shin kawuna shi ne mafita Ja gaba ya karɓi ƙasa.
da masu daraja a kwata.
Masu fushi su yi ta fushi.
Ba sani da yawa ya fito, Ja gaba ya karɓi ƙasa.
yan Kaduna kowa ya fito.
Masu fushi su yi ta fushi.
Shikawa ku sai masu gani, Ja ai, gaba ya karɓi ƙasa.
dan modi da hujja na yini.
Masu fushi su yi ta fushi.
Ya maimala dan boni gida, Ja gaba ya karɓi ƙasa.
mu a yau ba mun kori guda.
Masu fushi su yi ta fushi.
Ko ke zama yan gwamba a Ja eh, gaba ya karɓi ƙasa.
in nawa shi ne na kwarai.
Masu fushi su yi ta fushi.
Shano ala maimaita, ah, Ja gaba ya karɓi ƙasa.
yan zamfara mu ne na kusa.
Masu fushi su yi ta fushi.
Yan Sokoto yan Ali ta so, Ja gaba ya karɓi ƙasa.
sai Ahmadu Allah ya da su.
Masu fushi su yi ta Ga fushi.
Nasiru kauran gwandu, Ja gaba ya karɓi a ƙasa.
jihar Shabu ma babu gudu.
Masu fushi su yi ta fushi.
Shi ne da da Umar Baba, Ja gaba ya
ya tsayar masu fushi sai ta daga fushi shirani ya gwamnan binuwe ya gaba ya karɓi kasha ya ci dan kar ku ji wani masu fushi sai ta fushi ta fara da abdul rahman ya gaba ya karɓi kasha apc ta karbi daren masu fushi sai ta fushi ya kauce kuma shal ta tsayar ya gaba ya karɓi kasa kayyar lema ya kawar masu fushi sai ta fushi imani wala ta rabin bigida ya gaba ya karɓi kasa apc ta kwaci gida masu fushi sai ta ga fushi amina na amanar mata ya gaba ya karɓi kasa adamawa mu da muke mafita masu fushi sai ta fushi su la karkaji komai ya gaba ya karɓi kasa sarawar za ka yi maimai masu fushi sai ta fushi kuma su fice ku yi ta fushi ya gaba ya karɓi kasa apc ne san mu kusa masu fushi sai ta fushi ilan saka abin da farzo ya gaba ya karɓi kasa ma fa da hujjar shi ya zo masu fushi sai ta fushi aminu sulaimani kadi ya gaba ya karɓi kasa titi ya zo mu nabi masu fushi sai ta fushi arziki ne mun tare sakir ya gaba ya na karɓi maza kasa ba ta amana take dar masu fushi sai ta na fushi masari da hujja ya tsayar ya gaba ya karɓi kasa Ƙasar ta gaba ya karfi ƙasa. Har ya kai ta gaba ya karfi ƙasa.
masu fushi sai ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karfi gida.
ya gaba ya karɓi kasa Masu fushi su yi ta fushi.
zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida Ƙasar ta gaba ya karfi ƙasa. Masu fushi su yi ta fushi. Zaɓe ya tabbata mu ne gaba Allah a Iye, mafita.
ya gaba ya karɓi kasa Masu fushi su yi ta fushi.
Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
Mun daga gode maka Allah da hukuncin da kai.
Ja gaba ya karɓi ƙasa, da ka dara mana jigon ma a wannan mazayi masu fushi sai ta fushi.
baka dafawa a tsanin mu ya haure mahayi Ja gaba ya karɓi ƙasa, duka Allah kuka albarkaci wannan mahada ja gaba ya karɓi ƙasa.
masu fushi ku yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
Biradin sa a gurin annabi shi ne makura Ja gaba ya karɓi ƙasa, ga mu da kamun kafa mun rungumi wannan halara masu fushi sai ta fushi.
mara hali wanda sahabban sa misalin Ja madara gaba ya karɓi ƙasa, sa asuwa ta da kashin su ta kunyar marada ja gaba ya karɓi ƙasa.
masu fushi su yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
ke ki fito kai ka fito don ku fito mi ta rawa Ya gaba ya karɓi ƙasa, mi ta nishadin mu da murnan mu na samun daduwa masu fushi sai ta fushi.
ta gaba ya karbi ka samun da da samun natsuwa Ya gaba ya karɓi ƙasa, da da gode maka Allah da ka inganta gida ya gaba ya karɓi ƙasa.
masu fushi ku yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
masu fushi ya kuke to ta gaba shi ne na daya Ya gaba ya karɓi ƙasa, ta gaba shi ne gaba da mun ji a dukkan majiya masu fushi sai ta fushi.
masu da kan fara ya kyautu ku je ku yi Ya hadaya gaba ya karɓi ƙasa, Tunubi na nali in za ku kuzo mi mu hada ya gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi su yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
An yi hakan an yi hakan me duka ya yadda ya so Ya gaba ya karɓi ƙasa, Kumfa ya kwanta da lakan ja gaba shi ne ya faso masu fushi sai ta fushi.
Ko ku yi ko kar ku yi Allah ya yi aya ta faso Ya gaba ya karɓi ƙasa, Da gaba dai ya gaba tilas abu jam'i da dada ya gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi ku yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
Zaɓe ya tabbata APC fatin ku ya ci Ya gaba ya karɓi ƙasa, Mai duka Allah ya nufa to ku bukar ku isa ta ci masu fushi sai ta fushi.
Mun da gode maka Allah da ka dora mu gaci.
Ya gaba ya karɓi ƙasa, Dubu aikin shi da tsafta da mutunci na gida.
ya gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi ku ita fushi.
Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
Mai wayan PDP kankar sun dauki fara.
Ya gaba ya karɓi ƙasa, Obi ba ya iya tukin sa ya tilas ya jira.
masu fushi sai ta fushi.
Wanda ba ya rige nanan da ka dama da fura.
Ya gaba ya karɓi ƙasa, Ki hakuri ku ita biyayya ku taho ni mu hada.
ya gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi ku ita fushi.
Zaɓe
Ai ba ta diya ta ita furewa ya gani.
ya karɓi ƙasa, Za gaba ya karbi kasan nan abu ya damu wani masu fushi sai ta fushi rashin jini kan ta zaga da na hanga na gani da gaba ya karbi kasa a gaba shi ne gaba allah gaba tilas na fada da gaba ya karbi kasa masu fushi ku yi ta fushi zabi ta kammala mu ne gaba mun karbi gida
bai rufe bakin makiya an zuba zabe muka ci ita gaba shi ne sama pdp koma wa kabi mun rufe bakin makiya apc mun ci gari da gaba shi ne sama pdp koma wani ce an rufe bakin makiya an rufe zaɓe muka ci ta gaba shi ne sama apc dodar muka ci an rufe bakin makiya apc mun ci gari da gaba shi ne sama pdp koma wani da mai sha'awar layya a tun jiya rago ya saya mun rufe bakin makiya mu muka cinye zaɓe in rufe bakin makiya apc ta ci gari kuma kuma murna zami in yi kwatancan mabiya rufe bakin makiya hakuri al'umma za ku ga sauyin yanayi mun rufe bakin makiya APC mun ci gari ya gaba shi ne sama pdp koma wakati ana alakar mu da ayin talakawa haka ne mun rufe bakin makiya yaye muku bori na da ganshi waje gauran jiya ne apc ta ci gari tare da shin can aka yi zo duka shaƙe wuya ne mun rufe bakin makiya APC koma ƙasa APC dodar mu gari mun rufe bakin makiya APC mun ci gari ya gaba shi ne sama pdp koma wakati Idan na biya karɓi ƙasa don makiya sun yi kuri mun rufe bakin makiya ai sai dai ku yi haƙuri apc ta ci gari apc ta ci gari hali ku ya so haka mun gamsu da zaben na gari mun rufe bakin makiya sai bola dan ahmad tinubu karshen karafi mun rufe bakin makiya apc mun ci gari Ya gaba shi ne sama PDP koma da waka an kai kwallo an yi bari alƙalami ya kuduri Mun rufe bakin makiya idan muka juyo haka sai su yi haka tamani bari APC ta ci gari masu lafiya ta bi haƙuri ya musu babban uzuri Mun rufe bakin makiya Allah ai alƙadir ne mai kula ƙarshen sharfi Mun rufe bakin makiya APC ta ci gari Ya gaba shi ne sama PDP koma waka Kamar ka gina su suka sha ba ta ka zance sama ba Mun rufe bakin makiya suka zama rena kama ban yi tunanin haka ba APC ta ci gari me ta kashe haka ba haka ba don haka ba Mun rufe bakin makiya wani ila ka kudai shi aka tantan arziki Mun rufe bakin makiya na Ya gaba shi ne sama PDP koma waka yan koren masu da ko ba gazali ne muku ba Mun rufe bakin makiya amma na shaida muku za a yi haka ba tun jiya ba APC ta ci gari kuma muku rana ta faɗa ba gori mai muku ba Rufe bakin makiya Kun gina 'ya'yanku da jikoki 'yan dori da kai.
Rufe bakin makiya Ya gaba shi ne sama PDP koma wakati Ko ba hawa ko kai ya yanzu ku sauka aka zo.
Rufe bakin makiya Ga asuwa ta abila kun rikice kun yi gizo.
APC ta ci gari Ku yi mana fakai ku yi mun dangana karba muka zo.
Rufe bakin makiya Kun yi hawa da gangara wanga batu ba gazabi.
Rufe bakin makiya Eh, Ya peace.
gaba shi ne sama PDP koma wakati Mataimakin asuwa duka shi mu dangin duka ne.
Rufe bakin makiya in gida zaure zan fada na taba yare na sani APC ta ci gari bibi ana ta maliko zaɗe akan malade Rufe bakin makiya taimakin asuwa duka luku ya imani bibi Mun rufe bakin na makiya
gode Ya gaba shi ne sama PDP koma wakati mai rufe bakin makiya An zuba zaɓe muka ci ita gaba shi ne sama pdp koma wakafi Mun rufe bakin makiya apc mun ci gari Ya gaba shi ne sama PDP koma wakati ce an rufe bakin makiya an rufe zaɓe muka ci ta gaba shi ne sama apc